Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar Nijar sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi inda za ku ji cewa wata mai bincike a sashen nazarin dalilan da ke haifar da ayyukan ta'addanci a jami'ar Maryland da ke nan Amurka ta ce gwamnatocin Najeriya da suka shuɗe sun yi sakaci wajen daƙile ƙungiyar Boko Haram tun farkon ɓullar ƙungiyar. To shin wani irin tasiri jinkirin aiwatar da kasafin kuɗin ƙasa ke yi ga al'amuran yau da kullum? Ya fi shafan rayuwar mutanen ƙasa waɗanda suke talakawa ne wanda suka dogara ko dai ta matsayin albashi na biyu ko kuma na a inganta rayuwarsu ta fannin ilimi da lafiya da hanyoyi za ku ji sauran fannonin da hakan ke shafa sannan yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku menene kiranku na ganin an warware takaddamar da ke tsakanin majalisar dokoki da fadar shugaban ƙasa dangane da kasafin kuɗin na bana lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan za ku ji cewa shugaban najeriya ya karbi bakuncin wata babbar jami'ar bankin duniya a yau sai a biyo mu domin jin dalilin wannan ziyara amma fa za mu fara ne da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Babban ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican ta na Amurka, Donald Trump, ya yi kira yau Laraba a kan yin mahimman canje-canje a manufofin harkokin waje na Amurka, waɗanda za su sa maradan ƙasar kan gaba, yana mai ikirarin cewa a halin yanzu manufofin duk shirme ne kawai. Trump wanda ya taɓa gabatar da wani shiri a kafar talabijin, bai kuma taɓa riƙe wani muƙami na siyasa ba. haka kuma bai taɓa fidda cikakkun muradansa na manufofin harkokin waje ba. Amma a jawabin da ya yi na mintoci 38 a wani otel da ke nan birnin Washington DC, Trump ya cicciki shugaba Obama akan yadda yake gudanar da harkokin diflomasiyyar Amurka a bisa shawarar tsohuwar sakatariyar harkokin waje Hillary Clinton. ta yiwu Hillary za ta kara da Trump in har jam'iyyar Republican ta tsayar da shi a matsayin ɗan takara a zaben da za a yi cikin watan Nuwambar wannan shekarar. Trump ya kara da cewa Shugaba Obama da Hillary Clinton sun gudanar da wata bahaguwar manufa wajen aiwatar da manufofin Amurka da suka shafi sauran kasashen duniya. A yau Laraba dakarun Iraki sun sake kai hari a kan tangar mayakan ISIS da ke Mosul inda suke ƙara danawa zuwa cikin garuruwan da ke kudu maso gabashin birnin da suka ji jiki daga hararen jiragen sama na dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa. an kai tsawon makonni wato ana kai har-haren bayan cirjiya mai karfi da dakarun iraki suka fuskanta bayan da suka kwato ƙauyuka uku cikin takwas daga hannun mayakan na isis mutanen da ke tserewa daga waɗannan ƙauyukan sun ce 'yan isis sun gina hanyoyi ƙarƙashin ƙasa don ɓuya suna kuma kaiwa dakarun iraki farmaki da daddare sannan kuma suna amfani da 'yan ƙunar bakin wake wajen hana su wato kusantar su tun da safiyar yau laraba dakarun suka fara kai farmaki ya zuwa rana dakarun sun samu shiga garin mahana kafafen yada labaran yankin sun ambaci wasu kwamandoji da ke wurin na cewa wato suna cewa an auna wasu mata uku 'yan kuna bakin wake da mayakan isis su sha biyar ta hare-haren ta sama da aka kai a garin na mahana Wani harin kuna bakin wake ya raunata akalla mutane bakwai a arewa maso yammacin birnin Bursa da ke kasar Turkiyya, sanannen wurin da masu yawon bude ido ke kai ziyara. Hukumomi sun ce wata mace ce ta tarwatsa kanta kusa da babban masallacin birnin, ita ma kuma ta sheƙa lahira. Nan take dai ba a samu wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba. Ƙasar Turkiyya ta sha samun hare-hare cikin shekarar nan, ciki har da wasu guda biyu a Istanbul. birni mafi girma a kasar wanda 'yan kungiyar isis suka dauki alhakin kai shi sannan kuma sai wasu hare-haren guda biyu da aka kai a ankara shi kuma 'yan kungiyar mayakan sa kan kwardawa ne suka dauki alhakin kai shi haka kuma wata kungiya ta masu tsatsauran ra'ayin addini ita ma ta kaddamar da wasu hare-hare yawanci akan 'yan sanda da jami'an tsaro kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana sa ran shugaban da ya fi kowane shugaba dadewa a nahiyar afirka akan mulki wato shugaban kasar equatorial guinea theodore obiang shine zai lashe zaben kasar don sake yin wani wa'adin shugabancin kasar yanzu haka mutanen kasar na can najeriya sakamakon zaben da aka yi ranar lahadin da ta gabata har yanzu kwanaki uku bayan zaben manyan hotunan yakin neman zaɓe na shugaba theodore obiang na nan manne a jikin gine-gine da ke birnin bata bisa ga doka kamata ya yi a kawar da duk wasu kayayyakin yakin neman zaɓe kwana ɗaya kafin zaɓen iyalan obiang sun shugabanci kasar tun daga lokacin da ta sami 'yancin kanta a shekarar 1968 shugaban ƙasar na yanzu ya ɗare kan daga mulki ne bayan da ya hambare gwamnatin kawunsa a juyin mulkin da aka yi a shekarar 1979 equatorial guinea na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke kudu da hamadar afirka da ke sarrafa mai da iskar gas kuma kasancewar 'yan kasar ba su da yawa haka na nufin wato kasar na da kudade da ake kashewa na cikin gida mafi yawa a afirka wato a cewar rahoton majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2014 amma kuma ita ce kasar da ke baya-baya a jerin kasashen da ke tasowa iyalin obiang na ɗaya daga cikin waɗanda amurka da turai ke gudanar da bincike a kansu game da badakalar miliyoyin kuɗaɗe shugaban ya samu nasarar zaɓuka har sau biyu kenan bai taɓa kuma samun ƙasa da kashi 95 ba na ƙuri'u sai dai jam'iyyar hamayya ta cpds ba ta yi zaben ba tana mai cewa hukumar zaben kasar ba ta faɗin gaskiya to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara rahoton namu ne daga najeriya inda a yau ne wata babbar jami'ar bankin duniya ta kai wa shugaban najeriya muhammadu buhari ziyara inda suka tattauna kan hanyoyin da za a bi wajen tallafa wa najeriya wato shawo kan matsalolin da suka yi wa tattalin arzikin kasar da bayi daga abuja ga rahoton umar faruk musa bayan da aka kammala ganawar ne misiri maliyani indarwati ta bayyana mana cewar lallai ganawa da shugaba muhammadu buhari yana da muhimmancin gaske a daidai lokacin da najeriya ke fuskantar kalubale daban-daban daga dai na tattalin arziki ne har zuwa na sha'anin tsaro this good opportunity for us to discuss with the to understand uh, the challenge that Nigeria economy is now facing. Wannan muhimmiyar dama ce da muka amfani da ita uh, domin tattaunawa da fahimtar uh, kalubale da matsaloli na tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta, kamar yadda sauran kasashen duniya ke shan fama dangane da taɓarɓarewar tattalin arziki a duniya baki ɗaya da faɗuwar darajar mai da sha'anin tsaro, Najeriya ma tana fama. don haka ne muka zauna da shugaban najeriya da sauran wakilan gwamnati domin duba hanyoyin da babban banki na duniya zai bi domin ba da tallafi da taimakawa shugaba muhammadu buhari ya bayyana wa wakilan bankin na duniya cewar najeriya tana fatan samun gudunmawa da goyon baya na wannan banki da duk sauran kasashen da abun ya shafa da a bata tallafi domin tabbatar da an dawo mata da kudadenta da aka sace aka aje su kasashen ƙetare wurin tabbatar da an yi wa al'ummar ƙasar aiki ba tare da wata tangarɗa ba kamar dai da kakakinsa wato malam garba shehu yake bayyana mu a tattaunawa da na yi da shi bayan da aka kammala taron. cikin abin da shugaban muhammadu buhari ke yi na ce a'a don an yi barna a baya kada a zaton cewa wannan gwamnatin ita ma gwamnati ce irin da a wannan gwamnati ce da ta kauce ba wai canji na siyasa ba har yadda ake da amanar jama'a ba za a yi wasa da wannan abu ba saboda haka a dawo mana da kuɗin kuma gwamnati shi zai sa ido da tabbatar ba a sace. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban kasa Muhammadu Buhari a tattaunawa da na yi da shi Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. a gaida umar faruk musa to har yanzu dai muna batun na najeriya ne inda wata mai bincike a cibiyar da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci a jami'ar maryland da ke nan amurka ta ce gwamnatocin najeriya da suka shuɗe sun yi sakaci wajen daƙile wanzuwar ƙungiyar boko haram amma amy pet ta ce matsalolin halin kuncin rayuwa a arewa maso gabashin najeriya su ma sun taimaka wajen faɗaɗa ayyukan ƙungiyar kamar yadda za ku ji a hirarsu da jeffrey young na sashen talabijin ɗin murya amurka so taking the example of boko haram If you look at their strongholds, where they emerged, where they flourished, uh, the states of um, Borno, Adamawa, and Yobe, Idan ka duba yankin da kungiyar Boko Haram ta samo asali wato Borno da Yobe da Adamawa, wannan yankin na arewa maso gabashin Najeriya ya daɗe yana kasancewa a baya ta kusan kowace fuska ta ci gaba. Idan ka duba ta fuskar batun mutuwar yara ƙanana da mutuwar mata a lokacin haihuwa da ayyukan yi da ƙarfin tattalin arziki da ilimi da kusan komai suna baya. Idan ka ɗora waɗannan matsaloli a kan matsalar cin hanci da rashawa da ta'addabi gwamnatoci a matakin jiha da gwamnatin tarayya, uh, hakan ya haifar da wani dandalin samar da matasa ga Muhammad Yusuf. Why wouldn't the Nigerian government, seeing was going Borno the region mm -hmm. back in 2011, etc., a Kina ga menene sa gwamnatin Najeriya bata lura da abin da yake faruwa a Borno da sauran yankin a shekarar 2011 da sauransu ba. a lokacin da boko haram ta ɗauki wani sabon salo menene sa ba a yi maza maza an daƙile lamarin ba kina ga siyasa ce ko rashin lura ne yaya zaki kwatanta lamarin ineptness How do you characterize this? How could this have happened? It was a couple of things. Once they arrested and executed uh, Mohammed Yusuf, they sort of declared mission accomplished. Boko Haram is defeated. We have either killed or arrested all Abubuwa ne da dama. Ɗaya daga cikinsu kuma shine a lokacin da aka kashe Muhammad Yusuf sai gwamnatin Najeriya ta ga kamar ta kawo ƙarshen ƙungiyar gabaki ɗaya kuma su yi sanyin jiki wajen gane cewa ba haka ba ne sannan da yawan abin da ya faru na da nasaba da siyasa. Da farko ana ta kai ruwa rana bayan rasuwar shugaba 'yar aduwa da karɓar mulki da mataimakinsa Goodluck Jonathan ya yi uh, an yi ta cece kuce kan waya cancanta ya karɓi mulki tun bayan da najeriya ta koma mulkin demokradiyya dama akwai wani tsari na karɓa karba tsakanin 'yan kudu da ɗan arewa yar aduwa ɗan arewa ne saboda haka bayan mutuwarsa sai ɗan kudu ya karɓa har ta kai ga jonathan ya sake nema a zaɓe shi saboda haka duk waɗannan al'amura sun taimaka wajen rikicewar ƙasar har ya ɗauke wa mutane hankali kuma dama yankin arewa maso gabashin kasar ya kasance wani yanki ne da aka manta da shi a harkokin kasar haka yasa abubuwa suka rikicewa yankin ta yadda aka kasa shawo kan lamarin fassarar kalaman amy pet kenan wata mai bincike kan ayyukan ta'addanci a nan amurka To a Najeriya har ila yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana game da batun kasafin kuɗin bana na tambayi Malam Yushau Aliyu mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki irin tasirin da jinkirin aiwatar da kasafin kuɗi kan iya yi ga al'amuran yau da kullum. Wannan abu yana da tasiri musamman a an kalli a amfani da lokaci da ake wajen gabatar da kasafin kuɗi. Kuma muka ɗauki misalin kasafin kuɗi da Najeriya take amfani da shi a yanzu wanda yake kasafin kuɗi ne mai hawa biyu na ɗaya shine na mai ɗan gajeren zango na ɗaya kenan na biyu kuma ta kasancewansa yana da wato yana da fasali na sufulin kasafin kuɗi wanda yake shine zero based budget to duk kuskuren da aka yi akan lokaci to zai shafi gudanar da kasafin kuɗin tun da kasafin kuɗi ne wanda ake amfani da lokaci wajen gabatar da shi sannan kuma wannan lokaci yana da hawa-hawa na hauhawan farashi wanda yana iya shigowa cikin kasafin kuɗin gema kasafin kuɗin tarnaki wanda a ƙarshe ya fi shafan rayuwar mutanen ƙasa waɗanda suke talakawa ne wanda suka dogara ko dai ta matsayin albashi na biyu ko kuma na a inganta rayuwarsu ta fannin ilimi da lafiya da hanyoyi wanda yake taimaka ma wato zirga-zirgar tattalin arzikin ƙasa wanda yake samar da ayyukan yi wanda kuma ke samar da kudaden shiga a ajihun mutane wanda a ƙarshe suke shiga kasuwa su jiya tattalin arzikin da shi. kamar ya kalli zaman da aka yi tsakanin fada shugaban kasan da su 'yan majalisun game da wannan batu na kasafin kuɗi kana ga ɗauko hanyar warware wannan matsala? eto eh wannan taro yana da muhimmanci kuma dole ne shugabanni daga bangaren zartarwa da kuma bangaren majalisa su kiyaye haƙoƙin da ke kansu na wato shigar da siyasa a cikin kasafin kuɗin haƙƙin siyasa a cikin kasafin kuɗin shine haƙƙin gabatar da abubuwa na siyasa wanda zai shafi mutane ba abubuwa na siyasa wanda zai kawo jinkiri ga tafiyan tattalin arzikin ƙasa ba. Malam Yushau Aliyu kenan. To yau kan wannan batu zan ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Menene kiranku na ganin an warware taƙaddamar da ke tsakanin majalisar dokoki da fadar shugaban ƙasa dangane da kasafin kuɗin na bana? Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla kiranmu na farko ya zo ne daga wase jihar plateau wane ne akan layi mai magana daga karamar hukumar wase a jihar plateau eh muna jin ka wane ne ke magana to ina ga kamar layi nashi ya tsinke amma ga kira daga zariya mun samu wane ne akan layi to assalamu alaikum kana tare da Musa daga garin Kwangila memba kungiyar Taska to ah, malam musa muna jin ka eh, ni wannan al'amari addu'a ce za mu yi kawai ubangiji allah ya kama mana mafita a ƙasarmu nan najeriya hmm. saboda wannan al'amari abu ne wanda yake dole sai dai addu'a addu'a za a yi ta yi har allah ya ba mu mafita amma abin ya suma zama abin tsoro allah ka kara mana haɗin kai a ƙasarmu kuma allah ka sa shugabanninmu su tsoron allah kuma su tausaya mana mu talakawan najeriya na gode musa da garin kwangila memba kungiyar taska tashi lafiya mara mun gode malam musa daga zaria ga kira daga adamawa mun samu wane ne akan layi yawon ne daga adama malam muna jin ka amma kaɗan ƙara daga murika kaɗan dangane da abin da 'yan majalisa su ke man nan gaskiya ba su kyauta mana mu gaskiya kamar mu ma su arewa masu gaba suna wallahi muna cikin wahala ba kaɗan eh kamar waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta ko za ka iya zayyana mana matsalolin abu more rayuwa kamar su ruwa su kafwalan yan majalisu kuma da ba su gaya na adama ba ku ta je wuri ta ce maka ba ku ta ce mana ayyuka to malam abubakar kenan daga jihar adamawa mun gode kwarai da gaske bari mu je port harcourt wane ne ya kan layi salamu alaikum wa alaikum salam Malam Mahmud kana tare da Salisu mai dabino daga Fatakwal. To Malam Salisu muna tare da kai. Gaskiya mukan wannan abu da yake faruwa tsakanin wannan beti da ake mana na kasafin kudin Najeriya din nan gaskiya ba mu ji daɗin shi ba. Hmm, dalili. Amma duka laifin mun dora akan yan majalisu ne. Eh ne saka da hankalin mu To mu mu kan bana sai mu ce mun yi zaben tumin dare gaskiya yan majalisu ba su mana adalci akan wannan kasafin kudi ba. Suna ce mana yawo da hankali. to amma yadda yan najeriya suke cikin matsaloli eh, ba ka gani su 'yan majalisun su ma akwai dalilansu da yasa suke ta eh, inja-inja game da wannan batu na kasafin kuɗi? malam mahmud ai ba wanda biyun da ya fi da suka zaɓe su suna yadda suke cikin matsala ba ka gani kawai dai zaben tumin dare ne muke wannan kalan to ra'ayin malam salisu kenan daga port harcourt mun gode kwarai da gaske bari mu je gumel jihar jigawa kenan wane ne akan layi Kana magana da Alhaji Awale mai gyaran rediyo da ke garin Mele. Eh to Alhaji Awale muna jin ka. Yauwa dangane da ainihin magana kasafin kuɗi nan da 'yan majalisu suka na yawo da hankali. Hmm, muna ji. Yauwa to gaskiya ina so da da gaggawa su mai da hankali a kan su tabbatar da wannan kasafin ya zama karbuwa. to mun gode kwarai alhaji daga gumel bari mu sake koma adama wane ne akan layi hello na adama kana tare da mu wa alaikum salam amma za ka kashe eh, eh ka kashe rediyon da ke gefenka tana mana wato katsalandan a cikin abin da muke ji ba ma ka eh. sosai ka kashe hello eh, kana yau wato faɗi sunanka muna jinka kana ji na ba eh muna jinka ni ne na kwalba daga karamin hukumar guik mm to muna jinka gaskiya abin da yan majalisa suka mu su kyauta ba eh amma kuma baka ganin kaman su ma sun duba shi kasafin sun aika wa fadar shugaban kasa kana ga ita fadar shugaban kasan ba ta da laifi a wannan lamari kawai a bangaren majalisa abin yake gaskiya ba su kyauta mu muna son gashi nan ko ina zafi ya kama mu ko ta ina abin da muke ba mu sani ba to bada lamun gode wannan mai kira ne kenan daga jihar Adamawa bari mu je Bayelsa wane ne akan layi Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa eh Alhaji Hayatu muna jin ka eh ina muku fatan alheri da kuka ba mu muna kamar ma'aikatan mm, ne sha mana ya shahe mu ya sha mana ciwo eh. to wato ɗan majalisa mu talakawan najeriya ba mu san ciwon kanmu ba mu san hakkin mu ba don inda mun san ciwon kanin mu abinda an maganin mu abinda an maganin mu da su mu kiraye su duk su komo wato a musu kiranye nan duk a janye su hmm. yawa eh kiraye kiraye duk su komo don saboda wallahi ba su samu don shari abin da ya sha mu talaka ka yarda yau su dai da gare ku sai a yansu don wallahi su faɗa maka nan baya sa wallahi akwai wanda ga kwana uku bai ci abinci ba yau halin da ake babu albashi babu komi wallahi komi ya tsaya tsit eh, gamu da su wallahi sai dai mu ce gafu ga Allah Allah shi ne to ra'ayin alhaji hayati kenan daga jihar bayelsa bari mu je cross river wane ne akan layi Eh, Alhaji Gambo ne da Rizal Kosil ba wudin Najeriya. Eh, Alhaji Gambo muna jin ka. Eh, ra'ayina shi ne yana so 'yan majalisu su gaggauta sa hannu a kan su gaggauta gyara a kan bojan na ƙasa saboda shugaban ƙasa ya samu ya mana ayyuka. Eh, kuma bayan haka ina so in ba su shawara shine 'yan ƙasa sun gano su fa. saboda yawancinsu nan gaba dai ba su gyara halayensu ba nan gaba ba mu iya zuwa mazabansa gaskiya to mun gode alhaji gambo daga jihar cross river bari mu je kaduna wane ne akan layi eh shagori sabo gidan kaji kaduna nigeria to muna jin ka malam sabo a gaskiya yan mu bai kamata hakan ta kasance musu ba ya kamata su hada kansu ne da shugaban kasa domin komai aikin aikin su ya tafi daidai yadda ya kamata amma idan ba haka ba kaga duk wannan abubuwan da ake ta fama yin su yanzu bai kamata a ce tun lokacin da an ba da wannan wannan abubuwan gabaki daya abun bai yi mana baya yi mana daɗi bai kamata a ce su sun mun zabe su sun tafi to su zo su yi mana aiki su yi komai yadda ya kamata amma to mun gode malam sabo daga jihar kaduna kamar afuwa a nan za mu dakatar da kai saboda lokaci ya daga mana hannu mun gode kwarai da gaske yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kwallon kafa a najeriya ya sake samun bunƙasa inda hukumar league ɗin najeriya ta kulla yarjejeniyar haɗin gwiwa na shekaru biyar da ta takwaranta ta ƙasar spain wato la liga shugaban hukumar league din najeriya lmc shehu dikko shi ne sanya hannu a madadin league din najeriya a yayin da shugaban la liga janvier tebas ya sanya hannu a nasu bangare a cewar shugaban hukumar league din najeriya dikko wannan yarjejeniya da za ta amfani bangarorin guda biyu musamman ma a fannin training ƙara wa juna ilimi kulla hada-hada da kuma tallace-tallace shugaban hukumar yawon buɗe ido ta kasar uganda steven simwe ya ce sun fara girban alfano da ziyarar shararren tsohon dan wasan barcelona reiko garcia ya kai a kasarsu a watan disamba bara hukumar ta ce gudunmuwa da shugaban museveni ya bayar ya sa sun kashe euro dubu saba'in don amsan bakoncin wannan tsohon dan wasan barcelona wanda ya shigo kasar uganda don bunƙasa harkokin wasa da kuma naɗa shi jakadar yawon buɗe ido a kasar uganda a can kasar ta spain kwamitin ta da hukunci a kan bincike na biyu da aka yi da neman sanadiyar mutuwar 'yan kallo 96 da suka mutu a wani bala'i da ya faru a hillborough a lokacin da liverpool take fafatawa da nottingham forest a nan hillborough a shekarar 1989 kwamitin ya ce magoya bayan liverpool ba su da laifi a wannan babban bala'i mafi girma a tarihin wasa a ƙasar birtaniya a cikin watan afrilun shekarar 1989 ne 'yan kallo 96 suka mutu a yayin da wasu kuma ɗaruruwa suka jikata a karawan wasan kusa da na ƙarshe na zakarun nahiyar turai tsakanin liverpool da kuma nottingham forest a ghana kuwa kasar tana shirin bikin ranar tuna babban bala'i da ya faru a tarihin wasan kasar inda 'yan kallo 127 suka mutu a lokacin da manyan kishiyoyin lig ghana da suka hada da accra house da kuma kuma sa kotoko suka kara a shekarar 2001 a wani bincike da aka yi na wannan lokacin an dora wa 'yan sanda laifi cewa su ne suka wuce gona da iri wurin hana rashin da'a da wasu 'yan kallo suka yi a lokacin wasan inda suka yi amfani da barkonun tsohuwa don tarwatsa masu rashin da'a tun lokacin da wannan lamari ya faru akwai shagulgula na tuna wannan rana da ake yi a ƙarƙashin jagorancin shugaban santi kwatakwa na wancan lokaci herbert mensa a cewar herbert mensa dai bukin na wannan shekara zai yi daban da abin da aka saba gani saboda akwai wasu yara guda biyu da za su fito daga ƙasar afirka ta kudu wanda su kuma iyayensu suka mutu a cikin irin wannan bala'in a wannan shekarar 2001 baba ya kuma iri sashen hausa na murya amerika Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka da ƙasar Vietnam na ƙara zurfafawa da faɗaɗa dangantakar su a fannoni da dama. A jawabin da yi wa ɗaliban jami'a a Vietnam, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi magana a kan buƙatar amfani da al'adu domin bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma yadda dukkan ƙasashen da jama'a za su ba da gudunmuwarsu wajen rungumar waɗannan aƙida. Idan ƙasar Vietnam tana so ta kasance shugaba a harkokin fasaha da kirkire-kirkire ya zama wajibi ta ƙarfafa tsarin ilimi da zai inganta tunani mai amfani da kirkire-kirkire da gwaje-gwaje. Haka kuma, harkokin kasuwanci da kirkire-kirkire na samun haɓaka ne a inda ake da yanayi ko manufofi da suke a bayyane, da bin doka da oda da kuma dokar ƙasa da ke ba da kariya ga duk wani mai fasaha ko ƙirƙira, tare da dokoki da ka iya ba kamfanoni damar iya yin gogayya da juna. aikin da ke gaban kasar vietnam shine ta hada ci gaban tattalin arzikinta na shekaru ashirin amfanin yin hakan shine ta hanyar hada hannu wajen yarjejeniya tsakanin kasashen yankin tekun pacific wanda vietnam na cikin kasashen asali na farko da suka rattaba hannayensu wajen girkata. yarjejeniyar tpp yarjejeniyar kasuwanci ce da za ta kawo kashi 40 cikin 100 na tattalin arzikin duniya da kuma haɗa kan kusan rabin ƙasashen kudancin asiya tare wajen ayyuka da muhalli da kuma kare kayayyaki da aka ƙirƙira a faɗin duniya wani daga cikin hanyoyin samun nasarar tattalin arzikin kasar vietnam ita ce girmama hakkin bil'adama tsayar al'ada harkokin kasuwanci a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka blinken ba ta misaltuwa idan babu cikakken 'yancin da damar da jama'a za su saki jiki domin cimma burinsu da bayyana ra'ayoyinsu da kuma aiwatar da burinsu a rayuwa amurka na kira gwamnatin vietnam ta saki kuma ta daina cin zarafi da kamawa tare da gurfanar da 'yan jarida da masu rubuce-rubuce a shafin yanar gizo da shiga harkokin ƙungiyoyin fararen hula ko ɗalibai masu ƙoƙarin cin moriyar cikakken 'yancinsu. Kuma da ƙarshe, a matsayinta na zama wani ɓangaren tattalin arzikin duniya, Vietnam tana da rawar da za ta taka tare da Amurka da sauran ƙasashe a ƙoƙarin shawo kan matsalolin wanzar da zaman lafiya zuwa fasakorin namun daji da kyautata tsaron iyakokin teku. da sauyin yanayi da kuma amfani da makamashin nukiliya da zai taimaka wa lafiyar jama'a. Amurka a shirye take ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da Vietnam. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. takaice babban ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican tana Amurka Donald Trump ya yi kira yau Laraba a kan yin mahimman canje-canje a fannoni wato a manufofin harkokin waje na Amurka waɗanda za su sa muradan ƙasar kan gaba yana mai ikirarin cewa a halin yanzu manufofin duk shirme ne kawai. A yau Laraba dakarun Iraki suka sake kai hari a kan tangan mayakan ISIS da ke Mosul, inda suke ƙara danna zuwa cikin garuruwan da ke kudu maso gabashin birnin da suka ji jiki daga hare-haren jiragen sama na ƙasa da ƙasa waɗanda aka kai. An kai tsawon makonni ana kai hare-haren biyo bayan cirjiya mai ƙarfi da dakarun Iraki suka fuskanta bayan da suka kwato ƙauyuka uku cikin takwas daga hannun mayakan ISIS. Wani harin kuna bakin wake ya raunata akalla mutane bakwai a arewa maso yammacin birnin Bursa da ke kasar Turkiyya, sanannen wurin da masu yawon bude ido ke kai ziyara. Hukumomi sun ce wata mace ce ta tarwatsa kanta kusa da babban masallacin birnin ita ma kuma nan take ta sheka lahira. Nan take dai ba a samu wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba. Ƙasar Turkiyya ta sha samun hare-hare cikin wato a cikin wannan shekarar. To masu sauraro duka-duka abun da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki daya a yau, amma za mu sake dawa gobe da izinin Allah inda za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wasu labaran da dumudumin su. Yanzu a madadin maran Dauda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni sai injiniyanmu Mr. Aidin da kuma abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da yake tare da mu a yanzu nan. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.